rahotanni sun bayyana cewa wannan gobara ta soma ne da misalin karfe 2 da minti sha takwas na daren lahadi a fitacciyar kasuwar sayar da kayayyakin masarufi ta singa kamar yadda wannan bawan allah awal idris adam ɗaya, daga jami'an tsaron kasuwar ya bayyana wannan wuta ta tashi misalin karfe 2 na dare da 'yan mintuna sakamakon wannan abubuwan na ruwa ta nan gurin wutan nefa ta tayar da ita misalin karfe biyu ga shi har zuwa yanzu dai ana ta yi sai dai Allah ya mayarwa da mutane alkhairi akalla ba kasar ba tamfurare sama da guda hamsin sun kone a wajen nan wannan gobara dai ta kone shaguna da dama inda aka rasa dukiya mai tarin yawa ga wasu 'yan kasuwa da lamarin ya shafa sunana abubakar idris daren jiya karfe ɗaya da wani abu wuta wannan kuldurin ya kama da wuta muna gida aka buga mana waya karfe biyu da 'yan mintuna ni dai lokacin da na zo ma guri na ya gama cin ya da wuta saboda haka shine ta fatan da za mu yi da rabar da Allah mana Allah mai da mana da alkhairi to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin Allah muna godiya da jarabtar da kai mana da iftila'i da muka waye gari a daren jiya mun waye gari mun tashi da iftila'i Allah ya jarabce mu da dukiyoyinmu abin da ya faru an sanar da mu misalin kamar karfe biyu Allah ya jarabce mu da konewa waje ina da rumfuna guda biyu to sun kone to wannan kuma wani kyauta ce daga ubangiji sai dai mu gode masa alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mayar mana da dubbunan su su kuma da sauran yan uwan mu duk wanda suka rasa Allah ya mayar musu sunana nafi magaji abba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau mun waye gari da wata musifa da Allah ya sauka mana a kasuwa ta gobara muka samu labari da cikin dare har yanzu ne ba mu san musabbabin abin da ya tada wannan gobarar ba to amma dai muna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ga mutane nan yan uwa da abokai <clears throat> arziki mutane sun yi asara wanda ba wanda zai iya cewa ga iya adadin abin da abin da aka rasa sai dai a taya mu da addu'a ubangiji Allah ne mana da alkhairi Malam dan Azumi Muhammad shine wakilin gidan Savana ɗaya daga cikin gidajen da gobarar ta shafa ya bayyana yadda suka so mu jin labarin wannan gobara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka wanda wannan abu ya faru ubangiji Allah ya sa Allah ya warware masa Allah ya mayar da alkhairi wanda wannan masifa ta safa inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah kamar yadda alkhairi Allah kamar yadda alkhairi abin da aka rasa a wannan gida ai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji dan akalla za a za a rasa kaya kamar na sama da biliyan biyu ma haka tuni dai jami'an hukumar kashe gobara suka kai ɗauki tun cikin dare kamar yadda mai magana da yawun hukumar CFS Samin Yusuf ya bayyana. Tun daga wajen karfe biyu an kai har zuwa wayewar gari misalin karfe takwas ana ci gaba da karkashe barbashin wutar da irin dan garwashin da ya rage na wutar dan ta kuma tashi daga baya amma dai zuwa yanzu an kai ga kashe wannan wuta gaba daya babu wannan wuta in an samu nasarar kashe ta sai asarar dukiya da aka samu mai yawan gaske yanayin wutar da ya gaskiya daga gurin da ta fara ta fara ne da wani guri da ake da koldrum koldrum wanda kuma har ta yaɗu zuwa ga shauran store na ajiyar kayayyakin su a nata bangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta Kano ta bakin shugabanta Comrade Dr. Sala Jili ya ce za su yi kokari wajen ganin gwamnatin Kano ta tallafa waɗanda iftila'in ya shafa. Babban abin da zan ce ina wa shugabanci na wannan kasuwa jaje na abubuwan da ya faru da kuma Allah ya mai musu da alheri kuma insha Allah mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano insha Allah zai duba zai ga abubuwan da ya faru a wannan guri muna tabbata ba kawai ma gwamnatin jihar Kano ba har da gwamnatin tarayya in Allah ya so yadda za a duba da rahoton da za mu bayar insha Allah za ta tsaya ta taimaka wa 'yan kasuwa wanda abin da ya faru ya same su a wannan matsanancin yanayi na tattalin arzikin ƙasa. Wannan dai shine karo na uku da ake samun gobarar a kasuwannin Kano cikin wannan wata na Maris da muke ciki.